العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه muna ranar juma'a watan ramadan yana da kwana goma sha biyar alif ɗari hudu da talatin da tara yau sha shida alif ɗari hudu da talatin da tara haka ne sannan yau muna ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas ɗaya ga watan shida dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma sha biyar a wannan majalisi na maza da muke zama da daddare a masallacin alkulafa'ur rashidun wanda yake unguwar alfa'alla a cikin garin agege a jihar Legas a kudu maso yammacin najeriya muna karanta suratu a tauba wanda yau ko a 'yan kwanakin shekaran jiya da jiya muna kan aya ta 23 da 4 da 5 inda Allah subhanahu ta'ala yake bayani akan taimakon da ya musu a yakin Hunain to bamu karkare ba da haka alaran ma zai sake karanto mana daga laqad nasarakumullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad nasarakumullah fi mawaqin نصرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله الله وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على Allah subhanahu wataala ya ce laqad nasarakumullahu haqiqa Allah ya ba ku nasara fi mawatin kasiratin fi mawatin kathira a wuraren yaƙoƙi daban-daban kamar yadda ya taimake ku a yaƙin badar da yaƙin uhudu da yaƙin khandak wa haka zalika Allah ya taimake ku a ranar yaƙin hunaini a karo na biyu lokacin da yawan ku ya burge ku sai ga shi yawan har wasu daga cikin ku suna cewa lan nughlabal yawma min qilla mu dai yau ba za a ci nasara akan mu ba in dai dan saboda rashin yawa ne to sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe ku fadaqat alaikumul ardu bima rahubat sai kuma duniya ta yi muku kunci didda kasancewarta mai fadi thumma wallaitum mudbirina sannan aka cinye ku a lokacin kuka girka da gudu kuka juya bayan ku kuna masu guduwa thumma anzalallahu ta ala rasulihi wa ala almu'minina sannan daga baya Allah ya saukar da nutsuwarsa ta musamman akan manzansa da kuma muminai wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya saukar da rinduna ta mala'iku da ba kwa ganin su wa na allazina kafaru Allah ya azabtar da kafirai ta hanyar sanyawa reshe ya juye da mujiya yakin ya dawo ku ne masu nasara Allah ya ce wa zalika jaza'ul kafirina dama azaba ita ce sakamakon da ya dace da kafirai to sannan sun mai tubullahu min ba'di zalika alaman ya sha sannan a cikinsu kafiran Allah ya karɓi tuban waɗanda ya ga dama a cikinsu kamar Auf ibn Malik cikin Banu Nasar kamar Nufai ibn al-Haris cikin Banu Saqib kamar da yawa daga cikinsu. to ubangiji subhanahu wataala wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne to bayan mun yi tarjama wannan ayoyi waɗannan ayoyi sannan mun ɗauko labarin yakin har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yake raba ganima ah, sanda manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo ya sauka a rana bai saurin raba ganima ba ah, ya zauna kusan kwana goma sha wani abu abin da yasa bai raba ganima ba saboda yana sa ran ko Allah zai sa su kabilar hawazin din su biyo bayan dukiyarsu su musulunta in ya so ya ba su dukiyarsu su koma da ita abinda mazala su ma ita sa rai kenan yana so ya yi musu wannan karamcin to shuru shuru shuru ba su zo ba to kasancewa ba su zo ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da wa'ansu suka suka a raba ganimar saboda akwai sababbin musulunta a ciki akwai wanda imaninsu bai gama nuna ba a zuci amma dai sun yi imanin sun kuma taho yakin to sai mazala sau sallama ya yi ƙoƙarin ko don a sake karkato da zukatansu zuwa musulunci bari ya fara basu shi yasa sai ya fara da almu'allafatu qulubuhum musamman cikin manya-manyan shugabannin makka wanda a da su suke yaƙarsa ya ba abu sufyan ibn harb raƙuma wato ya ba shi uƙiya arba'in tare kuma da raƙuma ɗari to nan take sai abu sufiyan bayan ya yi hauzi ya karɓa sai ce to ɗana ya zidu fa ya zidu bin ma'awiya ba za la ce shi ma a ba shi uƙiya arba'in a ba shi raƙuma ɗari ya ce to ɗana mu'awiya fa ibn Abu sufiyan ma za la ce shi ma a ba shi uƙiya arba'in a ba shi raƙuma ɗari gida ɗaya kawai ka duba ka gama ƙudan kuɗin da suka samu hakim ibn hizam yana ɗaya daga cikin asharafu makka shi ba mazala su ya bashi raƙuma ɗari sannan ana bashi har zai juya sai ce ya rasu ba a ƙara min ba mazala ce a ƙara mat ɗari aka sake ƙara masa har zai juya ce ya rasu ko dai za a ƙara min a kuma ƙara min mazala ce ku kuma ƙara masa kamar yadda alƙadiyyar ya kawo a cikin littafin ashifa bi ta'rifi hukukin mustapha. Alharis ibn Alharis ibn kalada dan gidan Alharis ibn kalada wanda babansa an ce an ittifaƙi shi ya fi kowa iya likitanci a larabawa tun duniyar balarabi. an yi saɓani shi Alharis ibn kalada ɗin musulmi ne kowa musulmi ne dan uwan ba. to shi Alharis ibn Alharis shi ma da yake ya fito daga babban gida kuma yana cikin sababbin musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bashi raƙuma ɗari sa'an nan manzon Allah sallallahu alaihi ya dinga bibiyar manya-manyan shugabannin Qurayshawa yana ba su raƙuma ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari da aka gama yan rukunin ɗari ɗari sai a koma hamsin hamsin hamsin hamsin da aka gama da su aka koma arba'in arba'in arba'in kai sai da kafin a bar wajen nan aka dinga yada magana cewa to muhammadu fashi tsarinsa yana ba da dukiya baya tsoron talauci kaga wannan siyasa ta yi kyau kwarai da gaske kuma an karya lagon makiya manzo Allah sallama domin duk wanda ya gamsu cewa zaka iya bashi abin da ka mallaka to a gefe guda kuma ya gamsu cewa ba za ka cuce shi ba Tun da dama duk rikici galibi za ga akan kuɗi ne da mata to an har mutum zai iya ɗaukar nasa ya bayar to ko shakka babu ba zai taɓa na wani ba kuma kamar da na faɗa a jiya wajibi ne mu ko mu ɗau darasi a irin wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi taskace kuɗi da tara su saboda amfanin kankin kanka musamman in suna da alaka da mutane ba shi da alheri zai janyo maka makiya da abokan gaba kuma sannan Allah subhanahu wataala ba zai yi farin ciki da kai ba tunda watakila Allah ya baka ne ya haɗa maka da na wasu domin wasu su samu a hannunka kai kuma sai ka samu aljanna da wannan abin to amma in ka taskace kai rowa to ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataw lallai kada waɗanda suke yin rowa da abin da aka ba su su yi zaton cewa wai hibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suke son a gode musu da abin da su aikata fala bi mafazatin min al'azab can kuma Allah subhanahu wataala ke cewa sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal abin da suka yi rowa da shi Allah zai kawo zai zo da shi ranar kiyama ya musu damara da shi duk da cewa wasu malaman sun ce ayar akan zakka ta sauka to kamar yadda na faɗa bazala so sallama ya bada ya ari makamai a hannun safwan ibn umayyatar al-jumahi wanda har yake cewa ya rasulullah a ghasaban am ariya ke yake cewa bal ariyatun madmuna to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebo saboda an riga an samu dukiya sai mazala ya ɗebo makamansa ya bashi shi ne ce ya rasuwallah inna fi kalbi yau ma malam ya kun fi kalbi bil ams abinda ke zuciyata a yau ba shi ne ke zuciyata a jiya ba in ni surtu arghabu fil iman ni ma yanzu ina neman imani da haka sai ce to ya yafe wa'annan makaman da ya bayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karɓa. to wannan shine abin da ya faru a raba ganima da annabi sallallahu alaihi wa ala ahli wa sallama yayi lokacin da yake cikin raba ganimar mutane suka ga yadda manzon Allah yake an tayar da dukiya to anan ne fa aka dinga turmutsutso ana neman a karba saboda ka duba muhimmancin dukiya duk irin tsarkin zuciyar sahabbai amma sai da aka jarrabe su a dukiya Allah ya ƙara yadda a gare su shi yasa an an ce wai wane yana son kuɗi to ai waye ma baya son kuɗi ne sai dai munafiki shi da zai faɗa a fili amma kuma an koma gefe a aikace sai kaga yana son kuɗin amma dai magana kuɗi kowa yana son kuɗi illa dai abin da zai zama aibi shine mutum ya fifita son kuɗin akan addini mutum ya yadda saboda son kuɗi zai iya yin abin da zai barar da mutuncinsa wannan shine ba daidai ba imamu shafi Allah ji kansa da rahama ga talauci ga ga ƙarfin zuciya ya ce umtari lu'lu'an sama a sarandib wa fi di'abaru tukurura tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idha mittu lastu u'damu qabara himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tara almadhallata kufra ana ma in qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra yace ke sama saman garin sarandib a iraki kenan zubar da lu'ulu'u ki yi ruwan lu'ulu'u gwalagwalai ki ga hadda ni za a zo ba ina gidana ko fita ba zan yi ba saboda ni shafi'i ne ba za a ganni inda mutane suke tururuwa ba inda kuɗi ne ke kuma rijiya ki dinga bulbulo da ɗanyen gwal ki gani shi ma in hadda ni za a jera babban ɗauka ya ce ana in ishtu lastu u'damu khubzan na san in dai zan rayu in Allah ya rubuta min rayuwa daga yau zuwa gobe kuma Allah ya rubuta dole sai na ci abinci zan rayu to ba zan rasa gurasar da zan ci in rayu ba wa idza mittu lastu u'damu qabra in kuma Allah ya rubuta min mutuwa a ranar to saboda talauci ba za a ce na rasa an rasa kabarin da za a sani ba yace himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurri yace himmata irin ta sarakuna ce ka san sarki in ya ga damar yin abu ba wanda zai hana shi to nima duk abin da na tsara zan yi wani abu baya hana ni wa nafsi nafsu hurrin zuciyata kuma irin ta ɗaci ba ta bawa ba taral mazallata kufra ina ganin kaskanci daidai yake da kafirci in dai zan yadda in kaskanta in wulakanta a gaban wani dan adam wanda mace ta yi naƙuda ta haifa to kwana zan iya kafircewa sai ce ana ma in kani ito bil aishi yawman to ni in har zan iya gamsuwa da abin da zan ci a yau falima za a zuru zaidan wa amra to akan me zan tashi in ziyarci wani da wani dan su bani wani abu amma in ziyara ce ta zumunci in ziyara ce ta tattaunawa in ziyara ce ta koyarwa to ko ta koya wannan kan fallahumma na'am amma in ziyara ce ta in kai maka ziyara kofar gidanka saboda ina so ka taimake ni da wani abu ka taimaki rayuwata in ji imamu shafi ya ce ba zan yi ba shi yasa al-jurjani abdulaziz al Allah ya ji kansa da rahama malami masanin balaga kuma masanin Allah yace yaquluna li fikan ibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifiz dhull ahjama suna cewa na fiye wulakanci kawai dai sun ganni ne duk inda ake wulakanta ni kuma ina dakilewa bana zuwa aran nasa man danahum hana indahum wa man akramatu izzatun nafsi ukrima na ganin mutane in ka ringa kusantarsu suna ganin ka koyaushe sai ka zama arha a gabansu sai ka wulakanta amma in ka riƙe ka da izzarka da jin kanka a matsayin ka na mumini talaka be wanda ya iya talaucinsa to yake cewa to sai a girmama ka sai ka ana kwana biyu ba ma ganin ka bai isa ne ina kake shiga ne ka dinga shigowa cikin jama'a mana amma ana ganin ka koyaushe kana ta abin nan neman a taimaka maka da an ganka ya ce gashi nan yanzu nan zai faɗi bukatarsa ko a cikin wayo ya nuna cewa shi mabukaci ne wato yake cewa walakin menene yaquluna li fikan qibadun wa inna ma ra'aw rajulan an mawqifi dhulli ahjama aran nasa nas man danahu muhana indahum wa man akramatu izzatu nafsi ukrima saboda shi malami ne sai yake cewa walam aqdi al ilmi in kana kullama bada matma'un sayyartuhu li sallama ni ina ga ban sauke nauyin ilimi ba in ya zanto duk sanda wani abun kwaɗayi ya bayyana a gare ni sai in mai da wannan ilimin nawa ya zama tsanin da zan isa nima in cimma wannan abin kwaɗayin kawai saboda tufar da zan sa ko saboda abin da zan sa a cikina ko saboda abin da zan hau na hawa ko saboda gidan da zan zauna ko saboda abin da zan zo in burge na in siyar da darajar da Allah ya min ta ilimi ya ce ba da ni ba idza qila hadha manhalun qultu qad ara walakinna nafsal hurri tahtamilu dhama idan aka ce min zo ga wani kunzumin ruwa nan ga jama'a can suna ta sha kai ma zo mana a sha da kai sun ce musu kad a ai na gan shi ba wai gani ne ban ba walakin na nafsal hurri mil zama sai dai ɗa yakan iya jurewa kishirwa ko da za ta kan shi amma ba zai jure wulakanci ba kuma haka manya suke zaki yana kallon mushen tunkiya amma ba zai ce ba zai iya mutuwa da yunwa shine suka ce tamutul usudu fil ghabati ju'an wa lahamu da'an yurma lil kilali zakoki ko zakoka ko zakuna suna iya mutuwa saboda yunwa amma kuma ga naman tumaki suna dinga su yi mushe a je a jefa wa karnuka wannan kare ne yake sha kuma wato don haka ana so mutum ya dai kame kansa kai ya nuna damuwa da san duniya duk wanda ya ba duniya baya wallahi to da kanta za ta zo masa ta atihi raghimatan amma tajriba ta nuna duk mayan duniya baya samunta kwarai da gaske in ka mayance mata to aya wurin mutane za ka dinga neman ta su ko mutane za su dinga gudunka amma kullum ka tsaya ka tsaya tsakaninka da ubangiji abinda zai haɗa ka da mutane ya zanto abu ne wanda yake ma'aruf addini da zumunci da kuma abin da ya zama na larura na harkokin yau da kullum siye ko siyarwa ko makwabtaka amma in ya huce wannan karka kuskura abu ya haɗa ka da mutum ya zanto jira kake alaba ku mu samu a mintsine na a bani ungulu ta aiko ni za ku ka ga za a mintsine ka kuma a hana ka Allah ya sa mu dace abinda ya sa na ɗanyi wannan ta'alikin saboda na faɗi maganar da wasu sai su ce to ah har habban manzan Allah ma ba wanda baya son kuɗi har habban manzan Allah sallama to manzan Allah sallama a lokacin da ya zo yana raba wannan kuɗin sai aka yi ca a kansa ana yin ca a kansa sai ta kai har sai da yana matsawa yana matsawa har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina da wata bishiya to yana jingina da bishiyar sai garin a kawo hannu sai aka fincike mayafinsa sai maza su ce ruddu alayya rida'i ku dawo min da mayafina na rantse muku da Allah idan da ga baki ɗaya bishiyoyin kwarin nan kakaf dukiyar da nake da ita ta kai bishiyoyin kwarin nan in dai wai an same ta a yaƙi ne zan rabe muku ita tattas summa ma alfaitumuni bakhilan wala kazzaban wala jabana sannan ba za ku same ni makaryaci ko mai tsoro ko marowaci ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya ciri wani abu a jikin ya gashi a jikin tozan rakuminsa ya ce wallahi ya rike shi a hannunsa yake cewa ayyuhan nas wallahi mali min fai'ikum wala hadhihi alwabarata illa alqumus kun ga abin da aka samu dinnan babu abin da ya rage a hannuna na wannan abin da Allah ya dawo mana da shi na ganima in da ko da kwatankwacin irin wannan gashin in ban da kaso ɗaya bisa biyar ɗin da Allah ya ce fa anna lillahi walin rasuli walidhil qurba yace wal su mardudun alaikum shi ma kuma wannan khumsin ku zan dawo da shi to manzala sallallahu alaihi wasallama haka yayi to a mu dan matsa kadan akwai shaibatu bin usman ibn abi talha shaibatu ibn usman ibn abi talha yana cikin wanda suka fito ya yaƙar manzan allah sallallahu alaihi sallam a wannan ranar to sai zanto shi abin da ya kawo shi shine yana so ya kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda a yaƙin uhudu an kashe babansa usman ibn abi talha domin yana cikin maɗauka tuta na ƙabilar banu abdidda to tuta tana hannun babansa da kuma an kashe ɗan uwan babansa ɓalhatu bin abi ɓalha kuma an kashe masa ‘yan uwan mahaifi da yawa a yaƙin uhudu to a lokacin nan ya fusata yana so sai ya zo ya kashe manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da aka shigo farfajiyar filin yaƙin. ya nemi ina manzan Allah sallama yake shi da kansa yake ba da labari bayan ya musulunta ya ce sai na biyo ta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da kabari ya rawaito a cikin tarih a cikin at-tarihul kabir a cikin at sannan imamul baihaqi ya fitar da shi a cikin dalailin nubuwa sannan ibn asakir a cikin tarihin madinatu dimash sai kuma al-imam abul qasim at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir ta hanyoyi daban-daban mabambanta makusanta juna to a lokacin da ya zagayo ya ce sai ya zo ta gefen dama da alfadaran manzala sama mai suna duldul ya zo ta nan zai kawo manzala sama bara sai ya tarar da abbas yana rike da ragamar wato ita wannan alfadaran, to sai duba zai iya yaudara abbas ya shiga ya farma manzala sallama sai ce haza muhu wallahi lan yakhzilhu wannan ɗan uwan babansa ne kuma na rantsar Allah ba zai yaudare shi ba ya ce sai nayi maza na ya irin sassarfan nan sai koma ɓangaren hagu sai ga Abu Sufyan ibn al-Haris ibn Hisham a ibn Abdul shi kuma yana rike da wato ɓangaren hagu sai ce wannan ma dan baffansa ne ba zai yaudare shi ba yace sai na yo baya ina zagayewa ta baya na so in kai masa wafta da takobi har a zuciyata na fara cewa yau zan dau fansar babana da aka kashe min da baffanni na yace wallahi ina yin dab da shi kawai sai naga wani wuya na wuta kamar walƙiya ya zo ya gifta ta gabana sai tsoro ya kama ni sai na dinga ja da baya ina ja da baya ya ce ina cikin yin haka kawai sai maza Allah ya juyo yana gaba fa amma yana ganin abin da yake bayansa sallallahu alaihi wasallam shi ya ga me ke faruwa sai ya juyo yana zuwa to maza Allah ya san shi karce ta san kar sai ce udunu ya shai matsonan ba koma za ka yi ba yace ba yadda na iya sai na matsa ina zuwa maza Allah sai ya shafa na sai min addu'a ya roƙan min Allah ya ce wallahi bai ɗauki hannunsa daga jikina ba sai da na ji da na zo na tsane shi amma yanzu duk duniya ba wanda nake kauna irin sa ya zo domin ya yaƙi manzan Allah sai gashi yana cikin tsirarun mutanen da suka tsaya a wajen kuma suna kara manzan Allah sallallahu alaihi dare ɗaya Allah kan yi bature a lokaci ɗaya Allah ya canja masa yanayi kuma sai ya tsaya don haka in ana maganar waɗanda suka tabbata ana sawa har da shi Allah ya ƙara yadda a gare shi Shaibatu bin Usman ibn Abi Talha to a cikin rabon ganimar da manzo Allah sallallahu yake yi wayannan mutanen da muka faɗe su jiya wayna tubun hisin alfazari da kuma uh, abbas ibn mirdas as-sulami da kuma akra ibn habis mazala su sallama sai ya ba wa uyaina ibn hisin raƙuma ɗari ya ba akra ibn habis raƙuma ɗari to amma abbas ibn mirdas sai rabo bai bi ta kansa ba sai ba a ba shi raƙumi ko ɗaya ba sai ya fusata to kasan kamar da na gaya muku shi ɗan ƙauye yana da gaskiyar al'amari ba zancen wai sai ka bar wurin ya yi da kai gwanda a yi ta ta ƙari kawai sai tsara waƙarsa ya zo inda zai yi manzan Allah ya ji shi ne ke cewa a ta ja'alu na wa na habil ubaid بين أيينة والأقرع فما كان حسن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع وكانت نهابا تلاقيتها بكري على المهر في الأجرع وإيقاذي الحي أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجئ وقد كنت في الحرب ذات تدرئن فلم أعط شيئا ولم أمنعي إلا أفائي لأعطيتها عديد أوائمها الأربعي yace a taj'alu nahabi wa nahab wa nahab al-ubayd bayna uyainata wal aqra'i fama kana hisnun wala habisun yafuqana mirdasa fil majma'i yanzu ya rasulullahi shi kenan yanzu haka za a yi rabo haka za a ni da uh, uh, uyainatu bin hisin da akara abin habis iri-iri yanzu gashi fama kana hisunun wala habisun to hisin uban uyaina ɗin ma gaba ɗaya, da kuma habisi uban akara din dukkansu ba su kasance ba ya fuka ni mirdasa a ce sun fi ubana mirdasa filmajima'i majma'i a duk wani waje da aka sauka aka zauna inda aka tara jama'a ai ubansu bai fi ubana ba to tan me za a fifita su ni kuma ba za a bani ba yace kuma ni ɗin ma in iyayenmu ba wanda ya fi wani sau sannan ni ma kuma ba su fi ni ba wa ma kuntu duna mir'in minhuma wa man tada'il yawma to amma ya kawo dalili yace ya rasu ni ba wai tsabagen raƙuman ba in aka tafi ai sai a ce ni ban kai matsayin su ba duk wanda ka kaskantar a yau la yurfa har abada kuma ba zai ƙara samun ɗaukaka ba. sauraka nima a gwada a mana ya zuwa ƙarshen abin da ya faɗa ba, la su sallama kabil yadda imam musulun ya rawaito a cikin sahih ɗinsa a cikin kitabun zaka babin da yake magana akan an zo zakka ana iya kallon waɗanda ake tunanin za su iya zama matsala in ba a ba su ba sai a ba su. yi ka san akwai wanda zai je ta yi da kai curutu da kwakwazo wannan sai ka toshe masa baki sai ka kira shi kaɗan ba shi wani abu saboda ka taimake shi shi ma kai ya shiga wuta amma in ba haka ba in ka bar shi to da me zai ji gashi ka hana shi kuma ga talauci to kai koda yana da shi ma in kana tunanin watakila ya cika sharri yan ɗan bid'a ne ga wataccen ɗan bid'a to su yan wasa yan bid'a kila ba su yi masa ko baka ce masa shiga sunna ba ɗauko dukiyar bashi ya fahimci cewa ka bashi ne don Allah watakila ana nan ana nan sai ka ji yana ce ai da izala irin ta zuwa na ce da kowa ya yi to ka yi irin tashin shi ma a hankali a hankali a hankali kuma sanda ma zai zo ya yi wankan tsarki ba wanda ya sani haka zalika idan mutum ba shi da nutsuwa yana shaye-shaye yana kaza yana ka inda ba galaba ala zan ne ka cewa in ka ba shi zai je shaye-shaye da kuɗin ba wataƙila dan ka samu ka iya shigar masa da magana ya karba sai ka taimake shi da kuma mutumin da kake son ya musulunta ko kuma aƙallu shai ya zama ɗan saƙo da zai je ya ce wallahi musulmai ba macuta ba ne nasu masu ke ɗauka su bayan da ya halatta to sai manzo Allah salama da ya ji baitukan nan bai ji haushi ba da kansa ma sai da ya maimaita sai ce ataj'alu nahabi wa nahaba wa nahabal ubay to manzala da yake ya san waka kuma ya san bata dace da shi ba a madadin ya ce bai na uyenata wal akra'i in ya faɗa kaga ya yi daidai da wazanin ko a taj'alu nahbi wa nahbal ubai bai na uyenata wal akra'i sai maza Allah ya ƙiyinta a haka sai ce bai na akra'i wal uyena wa uyena sai ya saba ya ɗauko na farko mai da shi sai wazanin ya kare kamar da ƙurtubi ya ce manzala sama in ta kama ma sai ya maimaita waka to sai ya karya ma'auninta sai ta tashi daga waka ko kuma ya rage wani bangare nata ta yadda ba ta zama cikakke waka ba kamar yadda yake cewa mafi gaskiyar baitin da mawaki ya faɗa shine ala kullu shay'in ma khala Allah batilu to sai manzo Allah ya karasa ragowar karashin shine wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu amma da ya taɓa jin kuma an karanta nan ya ce to anan da ya kazaba labid labid ya yi kuskure a nan akwai na'im ɗin da baya karewa shine na'imul janna to ana tsaka da haka kamar yadda ya zo a cikin sayuwar bukhari a kitabu kitabul magazi babin da yake magana akan yakin da manzala sama yaki ba'if hadisi na 1330 annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ya ji labarin mutanen madina bai ba su komai ba kun ga duk rabon nan da ake amma wanzar sama yana kallon mutanen madina tare suka taho amma bai ba su komai to kawai sai kuma sai kasan a matsayin mutum na dan adam to sai ba su ji daɗi ba to shine sai wasu daga cikin su suka ce yi watsi ƙuraishen al-ghana'in yanzu manzan Allah sai ya ɗau ganima ya ba wa ƙuraishawa wasu yufuna ta ƙurfi min dima'ihim bayan ba mu daɗe har yanzu takobinmu ba ta gaba bushewa daga jininsu da muka yaƙe su ba yau shekarar jiyan nan muka yaƙe su kuma yanzu aka tafi yaƙi da su kuma aka zo suka musulunta kuma aka ba su ganima mu aka ƙyale su wasu suna cewa to dan ɗan uwan manzan Allah ne shi yasa ya ba su mu kuma ya hana mu kare ga dukiya ba ta sa har yanayi a ya canja nan take sai manzo Allah ya ji labari to ka duba ka ga yadda ake idan ka ji labarin kus-kus cewa an yi ba daidai ba ba wai kwantan bauna za ka yi ka tura munafukai su je su jiyo ma munafunci ba a'a nufi inda maganar take tuntuɓi wayanda ake zargi in suka yi inkari ka gode wa Allah ko da sun faɗa sun ji tsoronka kuma ƙila sun san ka sani ba su ƙara faɗa ba idan kuma ka tabbatar da dalili ingantacce to yi kokari ka maganta matsalar nan take kada aje a ta yanyana abu da maza su ma ya ji labari nan take sai ya kirawo ya aika aka kirawo sa'ad ibn ubada ta Allah ya kare yadda a gare shi yace to kai ne shugaban mutanen ka ɗayan ya rasu sa'ad ibn mu'az Allah ya kare yadda a gare shi ya rasu a bayan yakin khandar sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace to aje a kirawo mun mutanen Madina gaba ɗayan su ba na zancewa a kafa musu kwamiti a je a bincike su gaba da gaba za a yi gar da gar aka kira wasu gaba ɗaya aka tara su mazala sallama ke cewa ma shay'un sami'tuhu ankum ya ma'asharar ansa wace magana na ji ana kuskus ana cewa ku ka faɗa ya ku mutanen madina sai suka ce wa ma huwa ya rasu la faɗa mana gaskiyar abin da ka ji me ka ji ana faɗa sai maza Allah yake cewa na annakum taquluna yu'ti quraishan wala yu'tina na ji ana cewa kuna cewa na ba shawa ganima ban ba ku ba wasu yufu na taƙuru min dima'ihim kuma bayan mu yanzu ma suna jinin su har yanzu jinin shawa bai gama ɗigewa daga cikin mu ba au kalaman na hawa ko dai kun taifa wata magana irin wannan sai suka ce ya rasulullahi eh tabbas an faɗa amma wasu daga cikin wawaye ne a cikin mu suka faɗa wannan magana da suka faɗa walakin qala hadha ba'd sufaha'ina wannan ya nuna za a iya samun musulmi mumini amma kuma tunaninsa bai cika tunani ba tunda domin an ce as-safi me fasar as-safihu wawa me wawa da Hausa wanda yake akwai rauni a cikin cikar hankalinsa ba mahaukaci bane amma dai akwai wani wuri da ga abin da ya kamata yayi sai maka abin ko ya huce yadda masu hankali suke ko ya gaza yadda masu hankali suke wannan ita ce wauta wanda tana da sunaye da yawa kuma tana da 'yan abubuwa masu kusa da ita wawa daban soko daban sakare daban shashasha daban sususu gaɓotari gaɓo saɓalikita sauna sahoro sakotumaki ɓallojaki haka haka gasu nan dai suna iri daban-daban wasu duka wasu su wasu kuma suna da tasu ma'anar daban zaura aka wauta matsala ce da take samun kwakwalwa kuma dan mutum ya zama wawa ba yana nuna ba shi da imani ba suka ce lakin qala hadha sufaha ina wasu daga cikin wawayenmu ne suka faɗa haka ya rasulullah ba masu hankalin cikinmu ba ne ba sai maza Allah sama ke to ya ma'ashar al'ansar ya ku taron mutanen madina alam ajirkum dullalan fahadakumullahu bi sanda na zo cikinku ba kafirai ba ne ku ɓatattu Allah ya shiryar da ku da ni wa'alatan fa'agnakumullahu bi sanda na zo wajenku ba talakawa ne ku ba Allah ya wadata ku saboda zuwa na wa a'da'a ba faɗa kuke ba ba a ga miciji tsakanin ausu da khazar fa allafa baina qulubikum bi Allah ya shirya tsakanin zukatanku ya haɗa tsakaninku ta hanyar zuwa na kalu sai suka ce lillahi minnatu wa rasuli tabbas Allah ya isa ya goranta mana kuma manzan Allah ya isa ya goranta mana domin duk ni'ima da falala na Allah ne da manzansa sai manzan Allah su ke cewa awala tuhibbuna ya ma'ashar al-ansar yanzu ya ku mutanen Madina ba za ku so ba a yake cewa awala tujibuna ni ya ma'ashar al-ansar ku amsa mini mana ba za ku ba ku amsa mini ba sai suka ce to ya rasulullahi me kake so mu ce sai manzala ce laushi itum la ni na san inda kun ga ma za ku iya cewa alam ta'ati na ta'atina na ka kuma za ku iya mun gori ku ce sanda ka zo ba karyata ka akai a garin ku ko muka gaskata ka wa na ka ba koraka akai daga garin ku ko muka tattaro ka muka kawo ka cikin mu wa makhzulan fa ka an watsar da kai mu ko muka zo muka rike ka muka taimake ka sai suka ce maza ce to ya ma'ashar al-ansar ya ku mutanen Madina ala yurdikum an yadhhaba an-nasu bi shai wal-ba'ir wa na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yanzu dan Allah ba kwaso a ce mutane su tafi da raƙuma da awaki ba ku kuma ku tafi da manzan Allah gidanku yanzu ba mutanen maka nan ba sai su sake ɗauka ta su ce to tunda mun musulunta komo gida ba dole in suna son gani na sai dai su taho garin ku ni yanzu zan bi ku su kuma su tafi da awaki da tumaki ai har yanzu ma dai har yanzu su aka cinye wannan yana nuna maka cewa wallahi fa magana da gaske ce in ka auna ka ji ka fi son dukiyarka akan Allah da manzan Allah da addini wallahi kai ba cikakken mumini bane sai ka ji cewa a shirye kake idan zaka rasa dukiyarka amma yanzu kana tare da Allah don haka ko da wani abu ne ya zo ya bijiro maka mutane nawa ne aka nuna musu halaka karara aka nuna musu kuɗi aka kuma ce in ba su zaɓi kuɗin nan da halakan nan ba to sai dai su yi resignin su ce to a kawo takarda su yi resignin don su tsira da addininsu kuma su yi resignin ɗin su zo su sha wahalar rayuwa amma masu imani sun san sun yi don allah ne sun tsira da addininsu akan aje a yi wata kitimurmura da su kuma an san kitimurmura ba za a taba ganewa ba Allah ne kadai zai zai tashi abin to amma Allah yana nan kuma baya bacci kuma baya mantuwa to lokacin da ka ji cewa kana da objection akan cewa za ba ka yadda ka rasa danginka da dukiyarka da komai akan Allah da manzansa ba to gaskiya da sauran ka fata su hatta ya ce Allahu bi amri to a lokacin nan manzo Allah salama ya faɗa musu haka su kuma suna ji hankalinsu ya tashi mazala ce lausalakan nasu wadiyan da za a zo a raba gari mutanen duniya su ɗauki wata zaza wata hanya su miƙe wasalakal ansaru wadiyan sannan mutanen madina su kaɗai su ibin wa'annan su yi nan la salaktu wadiyal ansar wallahi zan kyala mutanen duniya gaba ɗaya in bi mutanen madina don su ne nawa mazala sallallahu alaihi yake cewa aw shi'ibal shi shi'ibal ansari aw wadiyal ansar to yana faɗa haka duka sai suka fashe da kuka saboda imani har sai da hawayen su ya dinga jika gashin gemunsu to wannan shine taitaccen abin da ya faru a yakin hunain da kuma ghazwat ta'if da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba ganima wanda su sabon da suka halarci wannan yaƙi na hunain a cikinsu akwai mawaƙan da suka suranta abin da ya faru suna faɗa maka irin yadda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi abbas ibn mirdas as-sulami wanda yayi wannan waka ɗin yake faɗar ba a yi daidai ba akwai wata waƙar sara'iya ta shahara sosai duka masana adab da sira sun santa wacce a cikin ta yake cewa wacce yake faɗar abin da ya faru a fatahu makka da abin da ya faru a kunan yana cewa ma balu fi ha ga'irun sahirun mithlul hamatati aghda fawqa shufuru to a ciki bayan ya yayi baituka da yawa sai yake faɗar abin da ya faru a ranar yakin hunain yace wa nahnu yawma hunain kana mashhaduna lid-dini izzan wa inda Allahi muddakharu idh narkabu al-mauta mukhdarran bata'inuhu wal khaylu yanjabu anha sati'un kadiru tata al-lawami'i والضحاك يقدمنا كما مشى الليث في غاباتها الخدر في مأزق